رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo wanda ya ce assalamu alaikum don Allah malam menene dangantakar da ke tsakanin annabi Ibrahim da annabi Lot Allah ya kara lafiya amin eh abinda alkur'ani dai ya nuna ya nuna cewar sun yi zamani daya ko wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha muka tsirar da shi da shi da annabi lut ya zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ga talikai to malaman tarihi sun ce dan dan baffan sani dan baffan wato ƴan mazazar suke da shi annabi ibrahim da annabi lut alaihi masallatu wassalam wannan shine da suka ce to amma babu nafsi ko a ban kiyaye nafsi daga hadith akan wannan alakar ba ban kiyaye nassi daga hadisi ba wallahu ta'ala a'lam sai wannan kuma yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi tare da dalibai Allah ya ji kan dukkanin musulmi amin malam bazawarar da take tana neman miji ni ma ina neman bazawara wacce zan aura na gode daga ɗalibinka to me yasa kuka soke lambar waya. o ka to shi gidan to sai kai masa waya sai kai masa waya ita kuma wannan baiwar Allah inda ta faɗa sai ta yi ma mubarak waya sai ya haɗa eh? na'am yungwani to ga ita alhaji bello zai ba da sadaki Allah ya saka da alheri to in fa fa ya lizinta wani alkawari kai to da ke alhaji bello ne zai shiga alkawari sannan wani ta, assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya amin malam ana dina azumi na na watan ramadan gaba daya sakamakon haihuwa da ne ban samu nayi ko ɗaya ba na fara ramawa har na yi biyu amma ina shan wahala sakamakon chronic ulcer da nake da ita shi ne nake so a faɗa min yadda zai yi e yadda zaki zaki ci gaba da ƙoƙari daidai gwargwado yanda za ki iya musamman a yanayi irin wannan a yanayi irin wannan wanda sa'o'in wuni suke da ba su da tsawo sosai kuma babu tsananin zafin rana a azumin yana yin sauki kama cin da chronic alsa ne wannan uzuri ne a gare ki saboda haka in kin kasa ki da wani ki da wani gajiyawa ba ki da wani wato sake da za a ce kin yi wajen rama azumi abin da yake a ki sai ki jira sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya warkar da ke daga ulcer tunda ita ulcer ana ana samun waraka daga gare ta ana samun waraka ba ciwo ne wanda za a ce wannan ciwon ya lizince ki ga baki daya a cikin rayuwarki ba ciwo ne da ake fatan za a samu waraka daga gare shi saboda haka duk lokacin da kika samu waraka sai ki rama duk waɗannan azumi waɗanda suke kanki kina yi daidai gwargwado kuma jinkirin da kika samu wajen ramuwar babu komai a kanki saboda ana nuna ana cewa daga fatawar an samu daga fatawar sahabbai cewa wanda yake da azumin watan ramadan a kansa bai rama ba har wani ramadan din ya zo to idan ya tashi ramawa bayan wancan ramadan din bayan sabon ramadan din da ya zo bayan idan ya rama kowace rana sai ya ciyar da miskini ɗaya saboda wannan sake da ya yi har wani azumin ya zo bai rama wancan azumin ba an samu wannan fatawa kuma wannan shine matsabar malik rahmatullahi alaihi to amma wannan ga wanda yake ba shi da uzuri amma wanda yake yana da uzuri to shi wannan ba za a ce ya yi sake ba komai adadi komai ramadan din da ya ta zuwa bai rama bai rama ba inda yana da uzuri irin wannan kamar wanda yake da cutar chronic alpha to abin da zai yi kawai shine duk lokacin da ya samu warata ko lokacin da ciwon ya sauki sai ya rama a hankali har ya sauke wannan azumi da yake kansa ba zai je ya zuwa ga ciyarwa a maimakon ranakun ba sai yayin da likitoci suka yi hukunci a adalai wato likitoci kwararru mutum biyu su hukunci akan cewa wannan cutar da yake da ita ba za ta warke ba to a lokacin nan in suka ce bayan kuma ba za ta warke ba kuma ba zai yi wa azumi da ita ba to yayin da ya zamanto suka yi hukunci a haka kaga wannan yiwuwar azumi ta saraya a kansa don ba zai taɓa samun ikon yi ba to ita kuma shari'a tana zuwa ne ana rataye ɗaukar ana rataye taklifi ana rataye bin allah da iko la yukallifu allahu nafsan illa allah baya tsora mu rai abinda za ta yi sai abinda take da iko kan ta yi ta lokacin nan da wannan hanzarin sai ya zamanto maimakon azumin maimakon ramuwar azumin sai a ciyar ga kowace rana a ci da ne ɗaya sannan wannan ya ce malam allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana allah ya ji kan hajjiya allah ya sa aljanna makoma amin don allah malam ina da ina a menene ina fatan yana zuwa ko suna tambaya yaro ne yana zuwa kasuwa wajen mai gidansa yana jiran masa shagonsa amma baya biyansa kuma ba shi kudin abinci baya ba shi kudin abinci bare na mota mana wallahi ni ina sonsa kuma ina kula da dukiyarsa tamkartawa wallahi wani lokaci wato yanda nake ji da yunwa yanda nake da yunwa haka nake dawowa don Allah malam ka bani amsa na gode Allah ya ƙara lafiya to ai amsa abin nan sai ka nemi sai ka gaya ta halin da kake ciki na farko dai wannan wannan nau'i ne na zalunci mummunan zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuka ɗauka aiki to ku ba shi ladarsa kafin gumunsa ya bushe kafin gumunsa ya bushe kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce mutum uku zan yi rigima da su daga ciki rajulun ista'jara ajiran fa waffa lahu walam mutumin da ya ɗauki. mutum aiki shi wanda ya ɗauke aka ɗauke shi aikin ya cika nasa haƙƙin shi kuma wanda ya ɗauki aikin ya ƙi ba shi haƙƙinsa to wannan Allah da kansa ya zai yi rigima da su ranar alƙiyama ba zai iya rigima da Allah ba zai iya kusuma da Allah saboda haka a wannan mai gida Allah ya baka yaro mai jiran makakanti wanda yake mai amana tare da irin wannan hali ya je da yunwa ya dawo da yunwa amma ba ka san ka ba shi lada ba ba san ka ba shi lada ba to wannan a gaskiya zalunci ne babu laifi ka ɗauke shi a kan cewa ko da ba ka ba shi lada ba amma saboda kamar yana koyon sana'a ne amma ka ɗauki nauyin ladan da za ka ba shi shine ciyarwar da za ka yi masa gwargwadon abin da zai ciye cika cikinsa da kuma kuɗin mota in ka ɗauki kowannen ne ka ɗauka to alal akalla ka bashi haƙƙinka kuma in ya yarda da wannan zama zamanto mu'amala da shari'a ta yarda da ita amma ya zamanto cewar ba za ka bashi komai ba ya ta wahala ba shi da lada akan wannan to wannan shine in bashi da tsoron Allah sai ya kai shi zuwa ga ya maka ha'inci ya rinka ɗauka daga cikin kayan kantin abinda zai yi ma kansa maganin yunwar da yake ji ba wai in yi haka ya halatta ba ne amma wannan rashin bin shari'a din shine zai kai ya zuwa ga ka sanya masa ka bude mata ƙofar wato sabon Allah da ƙofar cuta Allah ya kyashe mu to sai yan uwa da suka rubuto addu'o'i za mu rufe majalisin da roƙon Allah maɗaukakin sarki san Allah biya mana bukatunmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka jikan magabatanmu Allah ka yi musu rahama Allah ka sanya aljanna makomarsu wanda kuma suke dare Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su rayuwa mai albarka marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai dan uwa dan majan dan majan arewa na zazzau malam hayatu Allah Allah muna roƙon Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da kafadarsa Allah ya ji kan akwai shirkin surkar alhaji munzali Allah ya mata rasuwa Allah ya gafarta mata haka zalika wazirin ringin yayarsa ta rasu yau da safen nan muna roƙonka Allah ka ajiye da daddare Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomata Allah ka ɗaukaka darajarta akwai mai gadin masallacin markazin imam al-bukhari Allah ya masa rasuwa shi ma da azahar ake jana'izarsa Allah ta farka masa Allah kai masa Allah yi masa rahama Allah ka haska kabarinsa Allah kamar yanda ka haska kabarin masu hidimar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ka haska kabarinsa ka Musa Muhammad gobe zai aurar da yarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya albarka a cikin aure. akwai wanda yake neman addu'a akan al'amuransa muna roƙon Allah ka sa albarka a cikin harkokinsa masu ne akwai mai neman addu'a akan matsala da ya samu a wajen aikinsa muna roƙon ka Allah ka warware masa ka sanya masa mafita daga gare ka akwai wanda ya saukar Alƙur'ani. yana neman addu'a Allah ya bashi haddar alkur'ani Allah ka bashi haddar alkur'ani sanya mu da shi ga baki daya a cikin ahlul qur'an <clears throat> allazina hum ahlullahi wa khassatuhu akwai <clears throat> mai neman addu'a an ce ya kawo takardunsa an ce kawo takardunsa za a ɗauke shi aiki kenan Allah ka Allah sa a dace Allah ka buɗa masa ƙofofin falalarka akwai wacce ba ta da lafiya tana ƙasar Turkiya jinya muna roƙonka Allah ka bata lafiya akwai ɗan uwa ma wanda ya hidimta ma ya yi hidima da e-library ɗin wannan masallacin shi ma yana kwance bai da lafiya Allah muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka ɗaukaka Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiya ta da kafaɗinsa mu kuma Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka sanya al'amuran mu a cikin alkhairi Allah ka sanya akibar al'amuran mu baki ɗaya zuwa ga alkhairi Allahumma ij'al aqibata umurina kulliha ila khair Allahumma ikhtim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair Allahumma inna naj'al nas'aluka fawatiha al الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير خير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة akwai bawan Allah Alhaji Bala Barodo da aka ma da aka sace masa mota Allah aminci da kwanciyar hankali ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين